jama'a, mai gari ya aiko mu, yaro da yarinya, tsoho da tsohuwa, da ’yan uwa abokan arziki ’yan uwansa da katai, duk wanda Allah ya sa ya gaji kan mai gari, akwai gagarumar kyauta da za a bashi ta musamman. Ya ku ya jama'a, mai gari ya aiko mu. yaro da yarinya, tsoho da tsohuwa, da ’yan uwa abokan arziki ’yan uwansa da katai, duk wanda Allah ya sa ya gaji kan mai gari, akwai gagarumar kyauta da za a bashi ta musamman. Wato, wato, wato, wato, wato, ladan. Allah ya kara masa lafiya. ai wai wai aka ce mana wai mu kara hakuri kuma mu dage da noma muka ci to noman nan idan muka je gonan nan bindige ma ake aka ce mu yi hakuri hakuri na shekara shida shekara biyu ya rage fa yanzu har za a iya gyara ƙasa a shekara biyu kake nufi nan gaba saura A ai a shekara takwas da za ta rage in kwana goma ya rage mana zai iya gyara kai ka imani da haka kenan assalamu alaikum wa alaikum salam <laughs> na'am na gaji ana lafiya da ah, maki handa ya kokari ya himma ba dai wani laifi ne masa da me gari ne ya aiko mu ko kuma ni ya turo ni nan gurin ka mm. shi kuma dan uwana aka tura shi wajen limamai na cikin gari eh. yawa jikansa ya bata jabi, mm. to shine ake bukatar ta masa addu'a Allah ya bayyana shi wakina ga shi ne da wani <laughs> eh. eh. yanzu shi ja'en sai bata sai ka ce wata akuya ko tinkiya da ake saki akwai marfa ne daman na ce akwai bambanci tsakanin ja'en da tinkiya ne ko timbele haka ne haka ne to shikenan zamu ma aje a faɗa wa mai zamu yi addu'a zamu ai ya ce dai a taimaka a yi addu'a Allah ya bayyana shi saboda masarauta tana cikin tashin hankali haka ko kuma in ce muna ma cikin tashin hankali gaba ɗaya ba mu da sukuni a tura mu nan mu je nan mu je nan tun daga gidan mai unguwanni muka fara mm. muka koma gidan da tai mm. kuma yanzu muke bin ku manya manyan limamai mm. muke bukata a taimaka ya masa addu'a Allah ya bayyana mana shi mu ma da Allah ya bayyana shi kaga kai mai yi mu shamaki ka bari a yi nan a gaban ka a tsaya dan kada ka je ka ce ba mai ba ko ba haka bane mu an baka dan kasa biya ne ka koya ya a'a shi ma ai shi ma na masarauta ne dan duk abin da za a nema wajen ma ai ba sai da wani abu dan Allah ya maliman na masarauta ne Allah ba da riga ga riga an ba da ma ai maliman Allah ya amsa yau ko maliman wannan yaro da ya bata dan batan sa alkhairi ne Allah ka ƙara nasar da shi amin ya rabbul alamin kai baka san alkhairi ne zaɓin Allah ne ma zaɓin Allah muka yi ma kuma sannan ka ce ma Allah idan a kogi ya dilmiya ya silmiya ka cusa hancinsa a cikin tabo yadda zai saurin mutu amin kare da amin Allah bayan ya mutu ka sa kunkuru ya haɗe amin amin katuwar kugiya mata kasa saka kunkuru malami ma a kyautar da ayi addu'a fara addu'a tunda wannan ke aka yi mana fara addu'a Yau, a yi fara addu'a malami Allah ka mai da ƙoƙo masaki wannan yaro ya dilme ya fada cikin kankare ya fada cikin izayar fir'auna ya fada bangaren irin su fir'auna inda aka kama shi a yanka ah, amma sai tsaro da yawa dai addu'a ne malami man kyautar da zato fir'auna kuma ai fir'auna ai kyautar a a cika a a cika da addu'a cika da ah, a a cika a cika za mu mai za a yi kaje za a yi kaje maka tunda an dauko a cika yaron nan ya ga ta shi, yanzu ya ɓace a garin nan kowa sai murna yake to amma kin san me ba ɓata yi domin na je birni na gan shi ka gan shi yes ba ɓata yi ba yana birni ya yi sa amma kin san ni zan fi so a ce ma ya nitsa daga inda yake sakamakon takura mutane da yake yi a gari yaro ya ɓace kowa sai murna yake to ubangiji Allah ya shirye shi idan mai shiriwa ne to amma halinsa ne ai ya gawo masa Allah ya to amma dani ya ga ta karshe gaskiya hmm. A abin nima dai ana Eh? Ban gane ba. Ku yadda da nake rayuwata. Ko ya ba zan kalle ka ba. baka gaskiya kenan bai wanda gaskiya wace gaskiya nake fita zan yi in tafi in je in nemi goba ko mangwaro sha daga nan sai na gidan hakimi dama can ne kamata in tafi wallahi na bata kai na lokaci na tafi ni da ban zan sha wahala Fada kuma mun rigima? Na ka umar da ye. To je ci kudin ka, ci gyaran ka, ima dukan tsaya. Mu ku zan maganin ka. Me faru? Me faru? Me faru? Ka rigima ce. Allah. Na ka umar da ye. Na ka umar da ye. Allah. Lahin da ji ba dan ban Allah nan ba. Tuna tuna hakurin ka. Tsaya tsaya tsaya. Tuna hakurin ka zo ka. Allah ka. Ka ji ni. ka ji ina iyakar. Ba